a jihar bauchi dubbanan ma'aikata da 'yan fensho ba su samu kudaden su ba hakan ya bayyana ne biyo bayan biyan albashin watan da ya gabata alhaji abugar shine shugaban 'yan fensho a jihar bauchi ya ce sun kai kimanin dubu shida wanda ba su samu kudaden su na fensho ba sun kai dubu shida suna da ransu sun halatta wasu kuma ba su da karfin da za su akwai wanda ma sai an daga su an kwantar da su bayan gida ana karba musu a gidajensu akwai wanda suke da lafiyarsu ba su ba ba su da wani labari ko kuma wani ya dauka ma ce wanda ake ma shirme ne an zo idan kana da bibiyar nan ba din ma sai a je sai a ce baka ba wai an je kwanzarta sun je sun bincika sun samu kai ba wasu pension ne ga kuma kai da ranka to wannan abu abin mamaki wani ma'aikacin gwamnatin jihar Bauchi ya ce suna fuskantar watanni uku kenan babu albashi. Musa Ahmed gaskiya yanayin albashi a Bauchi abubuwan sai da taɓarɓarewa yake. Mutane sun gagana gane gaskiyan abubuwan ba cewa aka yi aboci akan cewa babu gosoka ba amma kuma gosoka sun da aka ce suna na aboci gaskiya riga wuce hankali ka samu albashin ka abin da yake a ni yanzu kusan na wata biyu wanda ba mu samu albashi wannan yanayi ba wai ma'aikata ne kawai ba su ma 'yan kasuwa ta shafe su kamar yadda wannan dan kasuwa ya yi bayani to bashi ne ga an ci na wata daya na wata biyu na wata uku da menene mu kuma 'yan kasuwan zamu koma mu siyo kaya mu samu ke mu zo mu basu ai jarin ya tafi a bashin da aka bayar na farko da na biyu kaga ba zai yiwu a ce yau da gobe kuma kullum a ci gaba da wannan bashin ba in to wannan shine abin da ke faruwa yanzu aka a Bauchi gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya tabbatar cewa za a biya duk wani ma'aikaci da aka tantance shi su kansu yan pension din da suke maka surutu da hannayensu suke rubutowa suka rubuto 51 mutum 51 suka ce a cire su daga ciki suka sake suka turo daya suka ce a cire a ciki da hannunsu suke yin wannan ba wai bincikenmu ne yake kawa ba wanda wannan ya nuna maka in har za su yadda su fito da 150 to akwai walakin kenan abin da nake so jama'a su gane shi ne idan yau sunanka bai fito an biya ka ba kuma ka tabbatar da kai ma'aikaci ne na kwarai to ina tabbatar maka da cewa nan gaba ba da jimawa ba za a sake tantancewa kuma za a biya ka hakkinka a gefe guda kuma majalisar dokokin jihar bauchin ta gayyaci babban akanta janar domin ya yi bayanin halin da ake ciki in ji ibrahim galadima daga mazabar kirki su ma'aikata sai su yi haƙuri ba wa gwamnati ta yi da niyan tawargaza musu ne abin ya kai har muka kira akanta janar domin mu ji menene yake tafiya da gaskiya kuma ya za a bar mutane suna ta wahala da sauransu ya mana bayanai kuma har ga Allah mun gamsu mun tabbatar cewa kuma aiki zai yi nasara. Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.